وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا يمتين شاء وطن رمضان hijira da muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1439 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri gabanin haka za mu amsa abinda ya sauwaka na tambayoyi wannan yana cewa Allah gafarta malam ko akwai wata addu'a wadda ake yi wajen sujada tilawa a dangane da abin da ya shafi a sujudu tilawa babu wata addu'a tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa cewa za a yi ta ta fuskar iyakan cewa amma akwai hadisai da suka zo kamar hadisin abdullahi bin abbas wanda yana cikin jami'ar tirmizi kamar hadisin aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihi muslim da waɗannan hadisan a su malamai suke dubawa wajen batun cewa su ne a matsayin addu'o'in da za a yi yayin sujud tilawa wanda za mu ga mai hisn muslim su ya kawo eh, amma shi hadisin bin abbas akwai magana ta fuskar isnadinsa an gane to amma na aisha radiyallahu anha wannan ya tabbata da haka in mutum ya ɗauki waɗannan addu'o'in yayi da kuma wasu addu'o'i da suka zo kamar a hadisin Ali bin Abi Talib uh, radiyallahu an ya karanta su yayin da ya sujudu tilawa ko kuma wasu addu'o'i na musamman tabbatattu wannan babu komi a kai wallahu a wannan yana cewa malam don Allah ina sa a yi muna ƙarin bayani akan matsayin ƙabalu a matsayin alƙabdu sunna ce daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda yake yi a yayin sallah saboda haka ya tabbata yin alƙabdu yayin sallah da alwadau kamar yadda yake hadisin sahal eh, bin sa'adin sa'idi wanda yake cikin sayyid bukhari da kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi haka hadisin wa'il bin hujr wanda yake cikin sahih muslim da dai hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. wanda suke tabbatar da manzon Allah ya rike hannu yayin da zai sallah wallahu a'lam a wannan yana cewa malam an yi tambaya akan wanda wanda ya yi gaba da masoyin Allah to ina son a yi mana bayani wane ne waliyin nan da Allah ya ce wanda ya gaba da shi ya masa izini ya zo su yaƙi shi ne dukkan wanda yake mai imani mai tsoron Allah dukkan wanda yake mai imani mai kuma tsoron Allah to wannan shi ake nufi kamar yadda Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun shi yasa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah cikin al-Aqid al-Wasitiyya yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan sai dai idan mutum ya fi ka karfin imani ya fi ka karfin tsoron Allah to sai walittaka sa ta tsara taka shi ma aka samu wani wanda ya fi shi sai ya tasa ta tsara tasa to wannan ne wallahu alam mai wannan tambaya yana cewa malam shin ko ya halitta a yi sallah da microphone ya ce to malam in ya halitta na ga wasu limamai ba sa sa shi e suna ganin yana kawo yana kawo musu riya e lamari na basiriya lamari ne wanda yake zuci kamar yadda ibn qayyim rahimahullah ya bayyana haka cikin littafinsa madarji salikin bayyana manazili iyaka na abudu iyaka nasta'in cewa ita riya ba ta da dangantaka da bayyana aiki ko ɓoye shi tana dangantaka ne ga yanayin zuciyar mai yi idan zuciyarsa gurɓatacciya ce to wannan ko ya ɓoye riya zai idan ko zuciyarsa mai kyau ce Allah ɗin shi yake kalla to ko ya bayyana aikin domin Allah zai an gane wannan shine ma'auni sai dai idan mutum yana tsoron faɗawa cikin riya to wannan shine ake buƙatar ya boye aiki ne in yana ganin raunin da yake tattare da shi cewa in ya bayyana wato ainihin aikin da yake yi wato ainihin zai iya bayuwa ya fada cikin riya shi a karan kansa yana jin haka yana gani kuma in ya ɓoye aikin to ɓoye aikin ya fi kubutar da shi daga riya to anan sai ya sai ya ɓoye anan sai ya ainihin ɓoye shine hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim na abi huraira abi sa'id al-khudri cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yaminuhu ya zo makalub cikin sahih muslim hatta la ta'lama yaminuhu ma shimaluhu wannan makalub ne abinda yake daidai hatta la ta'lama shimaluhu yaminuhu an gane to kaga wannan nuni game da wato ainihin falala ta ɓoye aiki idan bayyana shi zai bayi zuwa ga ka fada cikin riya idan bayyana shi zai bayi zuwa ga ka fada cikin riya shi yasa al-hafiz ibn hajar cikin fatahul bari yayin da yake bayani kan wannan hadisin da yake cikin sahih bukhari wanda manzala ke cewa man samma'a samma Allahu bi wa man yura'i yura'i Allahu bi Eh, duk wanda ya aiki domin ya jiyar to Allah zai jiyar wanda ya kuma dan a gani to Allah zai nuna aikin nasa a gani sai yake a bayani akan cewa wannan nuni akan boye aiki din shi yafi amma ga wanda yake abin koyi na cikin al'umma to na shi ya bayyana domin a yi koyi da shi ko kuma kana yanayin da ya zama na akwai wani abu wanda yake na alkhairi ya ɓoye ga mutane ba sa yi sai ka fito ka yi shi a bayyane to wannan abin nema ne a wannan lokacin bayyanawa ita tafi ita tafi a wannan lokacin eh, a wani lokaci kuma sai ya zama na wato ainihin ɓoyewar wato ainihin ita tafi kamar yadda Allah ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ونكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير ونكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير to wannan shine a wani lokaci kuma bayyana dukiyar zakka ma shi yafi karara akan akan boyewa idan ya zama in baka bayyana ba mutane za su na tuhumar cewa baka zakka za su munana maka zato to anan sai ka bayyana domin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل kamar yadda ya gabata a ajiya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ita wannan sura suratul an'am da batu wanda ya kunshi yabo da godiya da girmamawa gare shi wanda hakan shine mai kaɗaita Allah ɗin da buta, to sai Allah ya biyo baya da ambatan wato ainihin wasu ababe daga cikin ababen da ya samar ya halitta a matsayin ne ayoyi da suke nuna cikar ikon Allah subhanahu wata'ala suke nuna kaɗaituwarsa domin shi kaɗai waɗannan ababen to shi kaɗai ya cancanta abotata kuma ya gabata cewa ita wannan sura suratul an'am babu abin da ya tabbata wajen bayanin yanayin saukarta cewa a yanayi kaza ta sauka tare da rakiyar mala'iku kaza dukkanin abin da ya zo cikin haka bai inganta ba kamar hadisin a jabir bin abdullahi al-ansari wanda yake cikin al-mustadrak shi ma bai inganta ba yana da illatul linqita kamar asar na abdullahi bin abbas wanda yake cikin al-mu'jam al-kabir li abul qasim at-tabarani shi ma bai inganta ba saboda ali bin zaid bin jud'an kamar hadisin anas bin malik wanda yake cikin al-mu'jam al-awsat li abul qasim at-tabarani kamar hadisin abdullah bin umar wanda yake cikin al-mu'jam as-sagir li abul qasim at-tabarani dibbas tabbata ba mai dama dama shine hadisin asima binti yazid wanda yana cikin musnad da al-mu'jam al-kabir li abul qasim at-tabarani wanda take bayanin tana rike da linzamin taguwa da manzo Allah yake kai saboda nauyin ita wannan sura sai da ta kusa ta karkarye kashin taguwa da makamin taguwa da ya zanto ya balle to cewa wannan bai inganta ba abin da yake daidai magana ce ta shaharu bin hausha kamar yadda yake cikin musnad na ishaqa bin rahuya rahimahullah saboda haka sai sharik ya samu wahami shigar da hadisin ita asima da wannan maganar ta shaharu bin hausha an gane ba tare kuma da akwai illa ta laisu bin abi sulaim duk da shi shaharu bin hausha magana mafi inganci hadisinsa sa hasanul hadis ne da haka magana ce ta shaharu bin hausha ba wai magana ce ta manzon Allah sallallahu ba asalin hadisin asima binti yazid wannan ya kasance ne bayan hijira ita ko wannan sura makkiya ta sauka ne kafin hijira don haka babu wani abin da ya tabbata ta fuskar bayanin yanayin cewa mala'iku dubu saba'in eh, sun rako ita wannan sura din babu abin da ya tabbata kan haka to anan eh, Allah subhanahu wa ta'ala da yi bayani game da tabbatuwar godiya wadda ta kunshi yabo da girmamawa da ƙauna da kuma nufatar godiyar ga Allah subhanahu wa ta'ala sai biyo baya da batu kan abin da ya shafi halitta don nuni akan cewa waɗannan ababe na halittar sammai da kassai da Allah ya yi da dukkuna da haske da kuma su mutane dukkaninsu a matsayin ayoyi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su suke alamomi da suke nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala kuma suke nuni akan mai kadaituwarsa a matsayin cewa shi ya cancanta a rika a matsayin abin bauta kamar yadda Allah ce ainihin inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liqul albab lalle cikin halittar sammai da kuma kassai da sabawa dare da yiri to akwai ayoyi akwai alamomi ga ma'abota hankula wajen su gane cewa Allah shi ya cancanta a riƙa a matsayin wato anishin abin mota. kamar yadda Allah ke cewa min ayatihi خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للآلمين lil'alimin ruwayatu hafs an asim ragowar malaman kira'a kuma lil'alamin wato lalle yana daga cikin ayoyi alamomi da suke nuni akan samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da suke nuni akan kaɗaituwar Allah da matsayin cewa shine abin bauta ɗaya ɗaya subhanahu wa ta'ala shine halittar sammai da kasai da kuma saɓawar harasan da launukan ku kanku mutane sai Allah ya to lalle cikin haka akwai ayoyi lil alimin ga ainihin masu ilimi domin masu ilimi su suke gane waɗannan misalai da Allah yake bugawa kamar yadda Allah ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun to a kira'a kuma ta jumhurul qurra lil alamin ga halittu ga halittu ga halittu domin su gane cewa suna karkashin mai iko na Allah subhanahu wa ta'ala domin zanto wasu bayi ne na Allah sai zanto su kansu ai malami suna daga cikin mai halittu din suna daga cikin halittu kenan nuni akan cewa ayoyi ne gaba ɗaya ga halittun Allah amma ba masu ganewa sai masu ili su suke fahimta su gane su kula da su shine wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wato ainihin yana daga cikin ayoyi da suke nuni akan samuwar Allah da suke nuni akan kadaituwar Allah da bauta shine wato ainihin halittar rana da halittar sama da halittar dare da yini waɗanda dukkaninsu ayoyi ne suke nuni akan samuwar Allah kuma suke nuni akan cewa Allah shi ya cancanta a rika a matsayin abin bauta saboda haka kada kuna yin sujuda ga rana haka kada kuna yin sujuda ga wata kuna yin sujuda ga wanda ya halicce su idan kun zanto ku masu yin bauta ne zuwa gare shi gare shi kadai kuke yin bauta kaga nuni akan cewa mai manufar halittar waɗannan ababen shine mai abotatawa Allah a ta Allah da bauta to shi sa anan sai Allah ya ce me alhamdulillahi alladhi ya kawo batu kan me bauta gare shi ta shi da bauta sai ce khalaqas samawati wal arda sai kuma ya kawo batun ne halitta domin nuni akan cewa manufar halitta din shine mai samar da bauta din ga Allah subhanahu wataala haka a ƙarshe ƙarshen suratul naml aya ta ƙarshe cikin suratul naml Allah ke cewa wa qul hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wama rabbuka bighafilin amma ta'malun ce da su godiya wadda ta kunshi yabo da girmamawa ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da sannan Allah zai ci gaba da nuna muku ayoyinsa me manufar nuna muku ayoyin shine dan kusan Allah shi ya cancanta a matsayin abin bauta ku tsayi da gode masa bautata masa shine an fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq to manufar kenan shine alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan-nur sai kuma Allah ya kawo batuna dukkuna da haske kuna da haske a nan sai ya zanto duhu an kawo shi biljam haske kuma an kawo shi bil ifrat kamar yadda ya gabata a jiya domin haske yana da dangantaka da abin da yake na matsala duhu kuma ina dangantaka da abin da yake ba mai matsala ba haske yana dangantaka zuwa ga abin da yake alkhairi duhu kuma yana dangantaka zuwa ga abin da yake sharri to sharri yana da yawa a sakamakon ma'abota sharrin sun sha bamban da juna amma hanya ta alkhairi hanya ce ɗaya a sakamakon mai hanyar guda ɗaya ne shine Allah subhanahu wa don haka sai Allah ya kaɗaita wato ainihin haske kuma ya mai da duhu ɗin bisa jam'i. sannan kuma abu na gaba saboda shi duhu baya shafar wani sai tashi daga kansa ya bayi zuwa ga wani waje la ya ta'adda amma shi haske fa ya ta'adda ba shi yana haska inda yake kuma yana haska wani wurin ba an gane ba amma shi duhu a wuri ɗaya yake a cure duhun da yake nan ba shi yake can ba shi yake can ba duhun da yake can ba shi yake nan ba shine waje ala zulumati wan nur a wannan ana nufin wato ainihin a dare da rana kamar yadda al suddi rahimahullah ya fassara kamar yadda yake cikin jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an duk da yake isnadin akwai asbab din nasr amma dai abin da yake daidai a nan wato ainihin ana nufin azulmat ana nufin eh, darare annur kuma ana nufin yini haske wato allailu wan nahar kuma yadda ya gabata a waɗancan ayoyi su ake nufi ana amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa abinda ake nufi da duhu anan ana nufin kafirci haske kuma anan ana nufin musulunci to al-imam ibn atiyya cikin al-muharrar wajiz yake cewa wannan fita ne daga zahirin lafazin aya zahirin lafaz na aya yana nuni game da al-lail wan nahar ake nufi duhun dare da kuma haske na rana to amma ayar za ta iya kunsar hatta waɗancan ɗin hatta batu na kafiri na kafirci da batu na wato ainihin musulunci saboda kafirci menene duhu ne an gane musulunci kuma haske ne kamar yadda Allah ya yi nuni haka cikin ayoyi inda Allah ke cewa a man kana maitan fa ahaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi zulumat ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كاغا وجعلنا له نورا muka sanya mishi haske ne ake nufi haske na musulunci haske na imani to shin zai zama kamar misalin wanda yake cikin duhuna ake da duhuna ana Duhuna kafirci kamar yadda Allah ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur mun sako da wannan littafi zuwa gare ka ya manzon Allah domin ka fitar da mutane daga cikin duhuna wani duhu ake nufi duhun kafirci duhun bid'a duhun sabo duhun munanan ɗabi'u duhun mummunan al'ada zuwa ga haske ne na ainihin musulunci zuwa ga haske na sunna zuwa ga hasken aikin ta'a zuwa ga hasken kyawawan ɗabi'u domin dukkan waɗannan ababe manzo Allah ya zo ne don ya karantar da su an gane shi yasa shi kansa qur'ani aka ce masa mai annur haske ah, Allah ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da wani haske zuwa gare ku wanda yake bayyananne shine alqur'ani saboda yana haskaka maka hanyar Allah subhanahu wataala hanyar da zaka bi ka tsira ka samu kubita kamar yadda Allah ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir ku yi imani da Allah da manzansa da kuma hasken da Allah ya saukar kuma Allah mai cikakken sani ne game da ainihin abin da kuke aikata Allah bi ma ta'maluna khabir ajiya a ran masu ya jefa ni cewa basir to duk dai basir din ma yazo a ayar kamar yadda khabir din yazo cikin ta taghabu akwai bi ma ta'maluna basir wannan kuma sai ta biyo baya da bi ma ta'maluna khabir waccan ta gabata wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahi ma ta'maluna basir wannan kuma fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzala wallahi ma ta'maluna khabir shine waje az-zulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka ainihin kafirta sai suke daidaita wasu ababen tarayya da Allah ubangijinsu suke sanya wa Allah kishiyoyi suke bautatawa Allah tare da wani Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shi ya bayu Allah ce musu ne kafirai din kamar yadda Allah ce kul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون waɗanda ba sa yin imani da ranar ƙarshe to su suna daidaita wasu ababen bauta ɗin tare da Allah Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala mujahid bin jabar rahimahullah kamar yadda al'imam imam abu ja'far at ya fitar cikin jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an yace ya'dilun ay yushrikun suna taranya Allah da waninsa subhanahu wa ta'ala yushrikun min ashraka yushriku ishrakan suna taranya Allah da wani shine daidaitawa suna bautatawa Allah kuma sun riƙe wani Allah a matsayin abin A to wannan da suwa ake magana wasu suka ce wannan ana magana ne da wato ainihin ahlul kitab al-yahud wan nasara su ake magana ta yadda kiristoci suka rike annabi isa alaihi a matsayin me allah da mahaifiyarsa kamar yadda ya gabata a baya yahudu su ma suka rike uzairu mun gane ba a matsayin cewa ɗa ne na Allah da haka shi ma me ya cancanci matsayin Allah ɗin subhanahu wa ta'ala wanda al-imam Abu Ja'far tsabari tabari ya fitar cikin Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an zuwa ga Sa'id bin Abdurrahman bin Abda al-Khuzai rahimahullah wani yazo yake masa tambaya sai ya karanto masa waɗannan ayoyin tun daga alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai ya shin waɗanda suka kafirta ba su zanto suna daidaita wani Allah tare da Allah ba suna daidaita wasu wasu ababen tare da Allah suna ba su matsayin Allah subhanahu wataala sai ce eh haka ne da haka sai ya juya tafiyarsa sai wanda daga cikin mutanen da yake tare sai ke ce a'a wannan fa yana daga cikin me min al khawarij khariji ne sai ce a'a dawo kai dawo kai yace wannan ayar ta sauka ne kan ahlul kitab saboda me saboda su al khawarij suna kafirta musulmai wanda wannan shi ya bayi suka kafirta ne Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu suka kafirta irin su Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu domin suna ganin su su Muawiya sun dauki hukunci a hannunsu ai Allah shine mai yin hukunci sun hukunta mutane sun sanya mutane a matsayin masu hukunci bacin Allah ya ce shi kadai yake hukunci in hukumu illa lillah to da haka sun kafirta kaga ayar haka take ba mai hukunci sai Allah haka ne amma yadda suka ɗauki ayar haka take nufi ba haka take nufi ba shi yasa Ali bin Abi Talib radiyallahu an kamar yadda yake cikin sahih Muslim yace kalimatu haqqin urida biha batil kalma ce ta gaskiya suka faɗa ba mai hukunci sai Allah to amma kuma sun nufaci barna da ita sun nufaci barna da ita to haka Abdullahi bin Umar radiyallahu an kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari mu'allaqan wanda uh, al-imam at-tabari ya sadar da shi ya kawo shi musulan cikin littafin sa tahzib al-afar yake cewa su al-khawarij sun tafi zuwa ga ayoyin da suka sauka kan kafirai sai suke aza su cikin musulmai suke aza su cikin musulmai wajen mai su kafirta musulmai to wannan asarin a isnadinsa akwai muhammad bin umayyad razi wanda maturuk ne da haka asarin bai inganta ba wasu kuma daga cikin wato ainihin malamai suka ce wannan aya tana bayani ne kan masu bautar gumaka a kan su aya take bayani wanda wannan magana ce ta katada bin di'ama ah, bin katada as-sadusi da kuma abdurrahman bin zaid uh, bin aslam da kuma al-suddi wanda dukkaninsu al-imam abu jafar al-tabari ya fitar cikin jamil bayan an ta'awili al-qur'an sai dai isnadin magana as-suddi bai inganta ba saboda samuwar asbab bin nasar to abin da yake daidai game da ita wannan ayar shine ta game dukkanin kafirai gaba daya tunda Allah ya ce summal na kafar. sannan waɗanda suka kafirta to dukkan wanda ya karɓi sunan kafirci ya siffanta da siffa ta kafirci to ya shiga cikin aya kowane kafiri mai bautar gunki da wanda yake ba mai bautar gunki ba da wanda ya rike annabi isa a matsayin allah ne da wanda ya rike kaza a matsayin cewa allah ne da wanda yake neman taimako wajen aljani ko ya riki wani allah da sunan cewa zai agaza masa ya ba shi matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala to duk sun shiga cikin aya wanda al'imam abu jafa a tsabari shi ma wannan ya rinjayar shi ya zaɓa cikin tafsirinsa na jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an cewa ayat ta game dukkanin kafirai wanda kuma shine daidai wanda wannan shine a zahirul aya kuma shi ya dace da salo na ainihin balaga da fasaha ta alkur'ani mai girma wajen ɗaukan ma'ana ta alkur'ani akan gamewa sai dai idan an samu dalili da yake nuna a'a wannan ma'anar ta keɓanta ne ga kaza a'a wannan ayar so da bayani kaza bayanin ya keɓanta ne ga abu kaza banda abu kaza amma in ba a samu wannan dalili da yake nuni akan keɓanta ba to za a ɗauki ayar ne akan gamewa kamar yadda ma'ana take nuna gamewa kamar yadda ayar take nuna wato anishin gamewa sun mallazi na kafaru bi rabbihim ya adilun to ya adilun mai ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce ya adilun ai suna wato ainihin karkacewa suna karkacewa Allah Ubangijinsu sai zanto daga adala ya adilu udulan wanda al'udul shi ne Alin wal mayl wato karkacewa kaucewa kenan sai ya zanto ثم الذين كفروا بربهم sai zanto kafaru yana raciwa da me da bi rabbihim kenan yana raciwa da bi rabbihim muta'alliqun ne da bi rabbihim ya'dilun kenan suna karkacewa Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinsu sai ya zanto bi rabbihim ba'un huna anan tana ɗauke da ma'anar mai an saboda haka an samu at baɗin ta kunshi ma'anar an tunda ya adilu yana nufin mai yanharifun yamilun sai zan to bi rabbihim an rabbihim ke an samu at-tadamin kamar yadda Allah yake faɗa cikin faɗin sa cewa aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira da wata idanuwar ruwa a gidan aljanna yashrabu yashrabu anan ai yarwi yarwi saboda haka shirbu anan arrayu koshi kenan kaga ashirbu ya dauke mai arrayu an samu mai at-tadmin kuma tare da cewa gashi an ce biha to kenan wannan baɗin ta tashi daga bata koma min kenan ay ya yashrabu biha ay aynan yarwi minha ibadullah daga ita wannan idanuwan ruwan bayan Allah suke ƙoshi da kayan shaye-shaye na jin daɗi an gane ba to da haka nan ma sun malladi na kafaru bi rabbihim ya'dilun ay rabbihim ya'dilun suna kaucewa suna karkata ga Allah ubangijinsu su ainihin ci gaba da bujirewa tare da waɗannan ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wanda suke nuni a kan mai cikar ikonsa subhanahu wata'ala amma tare da haka sai su gare su bujire kamar yadda Allah ce wa idza ra'u ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir idan suka ga wata aya sai su yi sai su bijire su kangare su ce wannan dabo dabo ne shine wa ka'ayyin min ayatin fis wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha nawa ne na aya da muka nuna musu a sama da kuma ƙasa cikin sammai da cikin ƙasai amma suna wuce ayoyin alhalin su suna masu kau da kai ga ayoyin ba sa mai da hankali ba sa ɗaukar lura a kai to shine thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wasu kuma suka ce a'a ya'dilun ai daga adala ya'dilu adlan al shi ne a taswiya daidaita abu kamar da na fassara a farko daidaita abu a shi yasa fansa ma alfidiya ake ce mata ne al'ablu alfidiya ake ce mata al'ablu saboda ta zanto mai matsayin daidai da abin da aka rasa ta tsaya matsayin abin da aka rasa akan ce mata ne al'ablu kamar yadda Allah ce wata yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yusarun sannan ku yi yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yu'khadhu minha 'atlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yusarun kamar yadda yace aw aqlu dhalika siyaman li liyazuka wa bala amri to kaga anan cewa aw'adu zalika siyaman liyazuka wa bala amri kaga an kirayi abin da zaka yi fansa da shi da al'aqlu saboda me samuwar daidaituwa ya tsaya daidai abu a matsayin abu wasu daga cikin ulama'ul lugha suna ganin idan aka ce shi shine abin da ya zanto daidai da abu amma ba daga jinsinsa ba amma idan ya zanto daidai da shi kuma sai ya zanto daga jinsinsa sai a ce masa mai al'islu bi kasril ayn mun gane ba wasu ku suna ganin a'a al'ablu da al'idlu duk abu ɗaya ne amma dai yana da fuska ƙure da gaske al'idlu din da al'ablu yana da fuska wajen mai bambantuwa tsakaninsu in abu ya zanto daga jinsinsa sai a ce al'idlu in ko ba daga jinsinsa bane sai a ce me al'abdu da haka wasu suka ce a anan abin nufi shine summal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun ai suna daidaita wato ainihin wasu ababen bauta da Allah ubangijinsu da Allah ubangijinsu to anan sai ya zama kenan wannan ba'un din ta bi rabbihim tana ratiwa da ne da fi'ilin ya'dilun ya'dilun an gane ba suna daidaita Allah da wasu ababen bauta kamar yadda suka riki Allah a matsayin abin bauta to kuma haka suka riki wasu ababen bauta ne kamar yadda Allah ya ce game da labarin kafirai yayin da suke cewa idnu sawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim cewa lokacin da muka daidaita ku da ainihin ubangijin halittu babu waɗanda suka batar da mu sai wato ainihin mujrimai masu manya-manyan laifuffuka an gane ba kuma kamar yadda Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andaran yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب qira'o'i na guda biyu kamar yadda akwai qira'al walau taral ladina haka akwai qira'al walau yaral ladina to haka idhi yarawna kiraa ce tabbatacciya da kuma idhi yurawna qira'a ta Abdullahi ibn Amir Bishami idhi yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab kaga anan Allah ya tabbatar da me wato ainihin kafirai sun me sun daidaita shi da wasu ababen bauta ta yadda suke san Allah kamar da suke san waɗannan ababen bauta ne kamar yadda Allah ce kuma am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi qul illahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahid al-qahhar mun gane ba to kaga waɗannan ayoyi suna ne suna goyon bayan wannan fuskar da cewa ya adilin suna daidaita wasu ababen bauta ɗin tare da Allah Ubangijinsu shine summal na kafaru bi rabbihim ya'dil to wannan ta fuskar hukunci duk abu ɗaya ne kamar yadda ya gabata wanda ya bijire wa Allah bai riƙe Allah a matsayin abin bauta ba ya riƙe wani Allah yake bautatawa da kuma wato ainihin wanda ya riƙe Allah a matsayin abin bauta kuma ya taranya wa Allah wani abin bauta duk matsayi ɗaya suke dukkaninsu kafurai ne kuma dukkaninsu makoma ɗaya suke شيء summal الذين كفروا بربهم يا ya'dilu نعم هو الذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الله هو الذي خلقكم من طين kuma Allah shi ne da wanda ya halicce ku min tsinin daga taɓo sun maƙaba ajala sannan ya hukunta wa ku lokacinsa wa ajalin musamman da kuma wani lokaci wanda yake sananne indahu a wurinsa da Allah shi kaɗai ya bar wa kansa sanin wannan lokacin summa antum tamtarun sannan sai ga shi ku kuna masu kokwanto game da afkuwar wannan lokaci ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baya da bayani akan halittar mai mutum batin ya gabatar da bayani akan halittar sama saboda halittar sama da halittar ƙasa sun fi halittar mutum mai girma da haka sai Allah ya fara su kamar yadda Allah ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun to da haka sai ya biyo baya da batukan halittar mutum domin ya bayyana wa mutum cewa manufar halittarka shine mai tabbatar da abin da ya zo a farkon aya shine alhamdulillah shine bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudun. ba wai dan wani abu daban Allah ya alke ka ba wannan ba afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un haka halittar sammai da kasai da Allah yayi su ma ba wai ya halicce su bane kawai haka kawai a'a ya halicce su ne domin su zanto dalili na bautatawa Allah su zanto matsayin ayoyi da za su tabbatar da bautatuwar Allah a matsayin cewa shine abin bauta a ban kasa ba wai dan haka kawai shirme ya halicce su ba wa ma khalaqana samawati wal arda ma huma? illa bil wa inna as-sa'ata la'atiya fasfahi jamil Allah ce ba mu halicci sammai da kasai ba da abin da yake tsakaninsu sai dan gaskiya da kuma tabbatar da gaskiya din ne mai kaɗaita Allah da ainihin bauta an gane da kyau wannan ne. to shine huwa allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku min tsinin daga ainihin tabo anan ana nufin annabi adam alaihi salam kamar yadda mujahid bin jabar da katada bin di'ama bin katada as-sadusi da ainihin zaidu abdurrahman bin zaid bin aslam da kuma abdahak bin muzahim da kuma as-suddi amma isnadin suddi akwai asbab bin nasr kamar yadda al-imam Abu Ja'far ya fitar da isnaduri zuwa gare su cikin tafsirinsa Jamil Bayan an ta'awili ayal Qur'an bai ma ambaci wani zance ba in ba wannan din ba annabi Adam ake yi an gane ba tunda Allah ya halicce shi daga me daga wato ainihin yum'u kamar da Allah ce id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin wanda shine annabi adam alayhi salam wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin to amma anan sai aka jingina mu zuwa ga abin da aka halicci annabi adam shi an gane ba aka ce Allah shi ne wanda ya halice ku daga tabo bacin annabi adam ake nufi saboda annabi adam shi ne mu. da haka ake danganta mu zuwa gare shi a ce ‘ya'yan adam ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin يا بني آدم قد أنزل الله عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون kaga sai aka danganta mu zuwa gare shi domin shine ne asli domin shine asali domin shine asali shine huwa allazi khalaqakum min tinin sun makaba ajala sannan sai Allah ya wato ainihin hukunta ya zartar da ajalin kowanne daga cikinku lafazul qaba a nan yana nufin mai alqaba'ul kauni alqadari wato hukunci ta fuskar abin da Allah ya kaddara ya kasantar an gane ba haka akan kawo alqaba alqaba'u ana nufin me alqaba'ul shar'i addini kamar yadda Allah ce wa qaba rabbuka Allah ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كاجا وقضى ربك قضاء والنينه وانا shi yasa ake cewa mai amara Allah ubangijinka ya yi umarni da kada ku bautata wa kowa sai shi kuma ku kyautata wa iyaye da haka ma ya bayu ake samun sabanin haka ake samun waɗanda ba sa bautata wa Allah ake samun waɗanda suke bijire wa iyayensu saboda me alqada'ud dini ne ba ash-shar'i inda alqada'ul kauni ne alƙadari ba za a taɓa samun wanda zai saba ba an gane to amma ka ganin sun makaba ana nufin ne alqada'ul kauni alqadari ta fuskar kaddara ke abinda Allah ya hukunta kowanne Allah ya sanya masa ajali to wannan wani ajali ake nufi ajali wanne ake nufi to anan malamai sai suka tattauna wasu daga cikin malamai suna gan cewa sun makaba ajala wato ajalin mutuwa daga lokacin da ka fara rayuwa har zuwa ga lokacin mutuwar ka Allah ya iyakance wa kowa lokaci ajali kamar yadda ya ce walau akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun kaga al ajalu huna na nufin ne ajalul maut lokaci na mutuwa wanda wannan magana ce ta wato ainihin katada bin di'ama bin katada as-sadusi kuma haka magana ce ta abduhak bin muzahib kuma haka magana ce ta alhassanul basri kamar yadda al'imam abu jafar ya fitar zuwa gare su cikin jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an sai dai isnadin zuwa ga alhassan basri bai inganta ba saboda akwai matsaloli guda biyu akwai sufyan bin waqi' wanda shekhu tsabari ne to amma matsalarsa ta gushe saboda ya samu mutaba'a ta hannadu bin sari to matsala ta biyu kuma ita tana nan bata gushe ba samuwar shine Abu Bakar ne al-Khuzali Abu Bakar ne al-Khuzali da haka isnadin bai inganta ba zuwa ga shi al-Hasan al-Basri wa ajalun musamman indahu wa ajalin musamman da kuma wani lokaci wanda yake sananne indahu a wurinsa shine lokacin mai tashin alkiyama lokacin tashin alkiyama ah, ah, wasu kuma daga cikin malamai suka ce sun makaba ajala ana nufin ajalin duniya wato Allah ya sanya duniya lokacin da za ta kare wa ajalin musamman kuma lahira wadda wannan magana ce a zuwa ga abdullahi bin abbas da kuma mujahid eh, bin eh, jabar da kuma ainihin eh, ikirima da kuma shi alhassanul basari aidan an gane amma zuwa ga labin abbas bata inganta ba isnadin da inganta ba zuwa ga labin abbas saboda na dauke da illa wanda al-imam Abu Da'far ya fitar da waɗannan asar din cikin tafsirin sana Jamil Bayan an ta'wili al-Qur'an to abin da yake daidai shine thumma qaba ajala wato ana nufin lokaci na mutuwa wa ajalin musamman kuma ana nufin me indahu a wurinsa shi Allah shine lokacin tashin alkiyama an gane ba a wurinsa saboda lokacin tashin alkiyama Allah kaɗai ne ya san lokacin subhanahu wata'ala babu wanda ya san wannan lokacin sai shi Allah subhanahu babu wanda ya sani kamar yadda Allah ke cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض la ta'atikum illa baghta yas'alunaka annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna akthara an-nasi la ya'lam babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah kadai ya san lokacin da kiyama za ta zo babu wanda ya san wannan lokacin sai shi Allah shi kadai ya da to amma lokacin da wani zai mutu lokacin da wanta za ta mutu Allah ya sanar da me wasu daga cikin bayinsa su ne mala'iku da jagoran su malakul maut sun san lokacin da aka sanya wani zai a rayu saboda lokacin yana yi za su karbi ransa bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sun antum tamtarun sannan sai gashi kuma ku kuna yin kokwanto gaba da me game da kiyama su kafirai kenan suna kokonto game da cewa kiyama wato ainihin babu ita ba za ta tsayi ba shine za'amal ladina kafaru Allah yub'ath qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir kafirai sai rai cewa za a tayar da su babu alkiyama Allah ce kace da su tabbas wallahi lalle kiyama za ta tsayi kuma za a tayar da su ba makawa ba makawa shine sun antum tamtarun sannan kuna wato ainihin masu kokwanto game da abkuwata game da tsayuwata. tamtarun anan daga almiriya akan ce almiriya akan ce almuriya bidon dukkanin su logogi ne tabbatattu abinda ake nufi shine mai kokonto kamar yadda Allah ce afatumarunahu ala ma yara kokonto kenan to wannan sifa ce ta kafirai suna yin kokonton cewa kiyama za ta tsayu Allah ko ya tabbata cewa lalle kiyama za ta ku tabbas sai ta kasance to a waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala mun fahimci cewa Allah ya samar da halittar sama da ƙasa da halittar mu mutane domin su zanto dalilai na nuni akan mai samuwar Allah ɗin da kuma nuni akan mai cancantuwar Allah cewa shine abin bauta sannan a mun fahimta cewa a Allah subhanahu wata'ala tare da waɗannan ayoyin da suke fili karara suke bayyane amma kuma tare da haka ana samun masu kangarewa masu bijirewa su ƙi miƙa wuya su ƙi komawa zuwa ga Allah da bota wanda su ne wato ainihin kafirai sannan kuma mun fahimta cewa asalinmu shi ne wa annabi adam alaihi salam wanda kuma shi an halicce shi daga me daga turbaya to saboda asalin asalinmu to sai aka jingina mu zuwa ga abin da aka halicce shi da shi mu aka ce daga nan aka halicce mu sannan mun fahimci kuma mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa lokacin da zai yi na iya rayuwarsa daga zarar wannan lokacin yi to magana kuma ta riga ta kare sannan kuma fahimcewa kiyama tana da lokaci amma babu wanda ya san lokacin abuwata sai shi Allah subhanahu wa ta'ala sai dai alamomi da Allah ya sanya amma tare da haka sai zanto kuma kafirai suna kokonto game da abuwata ƙarƙashin haka sai muka fahimci kokonto ga abu wannan baya nuni akan ce abin ba gaskiya bane tun daga shi kiyama gaskiya ce lalle za ta abu amma haka bai hana masu kokonto suna kokonto ba to kokonto sai yake hukunta kiyama ba gaskiya bace baya hukuntawa wa bi hadha qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin